ما شاء الله شمري قايبة إلا مستة ألا يجيك أنت برحمة آه، يو لهدي <clears throat> شاءك قوتنا المحرم شكرا ندبو ديدة دريه دودة أربعين دتكوس باهد رأى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وان دي دي دي دا شرين دتكوس ga watan shida shekara na dubu biyu da ishirin da shida a kalandar miladiya a wannan <clears throat> majalisi namu mai albarka da muke karatun arrahiqul maktum wallafar الشيخ سفير الرحمن المبارك فوري الله يجزيكم rahma littafi da ke magana akan sirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi mun karkare bayanai da malam ya kawo dalla-dalla dangane da abubuwan da suka faru a yakin uhud tun daga fara shi mayaki ɗan har zuwa lokacin da mashirikai suka kama hanya na komawa garin makka yadda kuma annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma ya dawo daga hamra al'ashar zuwa wato ainihin garin madina za mu tsora daga ta'aliki da malam ya fara yi dangane da yaƙin ohud kafin nan akwai ta'aliki guda biyu gajeru da nake so na yi abu na farko dai shine nanata da kuma jaddada ababen da malamai da limamai suka tsawatar a kai na abin da ya faru na kisan wata malama a mararraban jos a garin kaduna muna ƙara jaddada bakin cikinmu da wannan abin da ya faru da yanayin da ya faru sannan kuma muna ƙara kira na farko ga al'umman mu al'umman musulmi haramun ne mutum ya ɗauki doka a kansa a hannunsa ba za ka yi tuhuma kuma ka zanto alƙali kuma ka zanto mai zartar da hukunci ba a tsarin musulunci hukuma ce take zartar da hukunci ko da an je kotu an yanke mutum wani hukunci ya gudu kai gama gari ko ku al'umma gama gari ba za ku tare shi a hanya ku shi tun da an zartar masa a kotu da hukunci kaza bari mu aiwatar da hukuncin ba wannan ba aikin mutane ɗaiɗaikun mutane ba ne aiki ne na na hukuma ko kuma wanda hukuma ta wakilta sannan al'umman musulmi su ƙara gane cewa kisan kai babu wani abin da ya fi shi muni da girma a cikin manyan laifuffuka a musulunci in ban da shi karan kansa shirka babu abin da ya fi kisan kai muni shi yasa a cikin mu'amala tsakanin mutane farkon abin da Allah madaukakin sarki zai fara yin shari'a kai shi ne fiddima a wato ainihin jini saboda haka yanayi ya sa mutane an yi nesa da shari'ar Allah maɗaukakin sarki tsoron Allah ya yi ƙaranci a cikin mutane ta yadda ba ruwansu da mai Allah ya gindaya musamman a lokacin da suke ganin an yi musu ba daidai ba ko a lokacin da suka ji cewa ya dace su saka ma wani wanda ya yi laifi duk abin da za a yi a musulunci akwai tsari in aka kauce wa tsarin musulunci to sai dai a ci gaba da wato ainihin samun eh, gurbatar yanayi da lalacewar al'umma da haka muna kira ga 'yan uwa musulmi a duk inda ake kula da zaman lafiya kada a farma wani don kai wani ya yi da'awar cewa ya yi masa kaza ko ya yi laifi kaza na biyu kira na musamman ga hukumomi na wannan ƙasa tun daga mataki na tarayya har zuwa mataki na ƙaramar hukuma muna da dokoki a wannan ƙasa muna da kuma tsare-tsare na tabbatar da tsaro da zaman lafiya a wannan ƙasa amma abin bakin cikin shi ne cewa shugabanninmu a mafiya yawan lokaci ba su damu da ganin cewa an ɗabbaka waɗannan dokokin ko an bi waɗannan tsare-tsaren ta yadda za a samar da zaman lafiya mai gamsuwa kuma mai ɗorewa ba wannan a dalilin kasancewar sai wanda bai da gata ko bai da galihu ne ake iya zartar masa da cikakkiyar doka amma duk wanda yake da wata gata zai iya kamun kamun kafa to duk laifin da yi haka zai tafi ba tare da an gurfanar da shi a gaban shari'a ba ballantana a yanke masa hukunci to lallai kamar yadda malamai da yawa suka faɗa idan fa har mana son ah, zaman lafiya ya ɗore a ƙasarmu su ma masu shugabancin sun mori shugabancinsu to fa dole sai an tsayar da doka da oda wannan shine abin da ake kira rule of law dole sai an tsayar da doka da oda duk al'ummar da ba ta da wannan ta yadda mai gata a cikinta baya laifi shafafu da mai ba ta laifi sai marasa galihu da talakawa to wannan zalunci ne wanda ke rugurguza daula az-zulmu mu'linun bi umran wannan zaluncin alama ce ko ɗaya daga cikin abubuwan da suke rugurguje al'umma annabi alayhi salatu wassalam ya ce az-zulmu zulumatun yawm al hakanan ya shahara zancen malamai da dama suna cewa inna allaha yansuru ad-dawlata al-adila ولو كانت كافرة ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة Allah bai bayar da nasara Allah yana bayar da nasara da daular da take rike da adalci dan adalci ginshiki ne na tsayuwar al'umma da daula to duk daular da ta yi riko da adalci to za ta tsayu da gindinta kuma za ta ci moriyar arzikinta amma ko da ko kafara ce amma duk daular da ta kasance azzalima to Allah bai agaza mata ko da ko tana ikrarin musulunci ko da ko musulmar daular ce to mu gashi nan shugabannin namu waɗansu suna ikrarin musuluncin amma musuluncin irin na 'yan duniya shine cewa ba ruwan shi da abin da ya shafi tsarin rayuwa sai dai kawai abin da ya shafi harkar bauta eh, masallaci gina makarantun islamiyya eh, abin da ya shafi auratayya rabon gado a tsaye addini a nan amma abin da ya shafi tsarin gudanar da al'umma na yau da kullum a harkokinta na siyasa da jagoranci harkokinta na tattalin arziki da sauran harkoki na zamantakewa na yau da kullum suna ganin wannan kada addini ya shiga ciki kuma kada a shigar da shi ciki wannan shine secularism shine ɗan duniyanci to mu ji tsoron Allah musulmi na kwarai bai zanto ɗan duniya bai ma musulmi musulmi ya zama musulmi yana ɗan duniyanci ya ɗauka cewa shi zai wa Allah iyaka inda zai tsoma masa baki da inda ba zai tsoma masa baki a tsarin rayuwarsa ba ya mai da kansa shine Allah kenan shi Allah shi ne wanda shi zai tsara masa abin da yake so ya yi da shi a'a akasin shi ne daidai to muna da irin waɗannan jagorori to amma a kowane har a daular kafirci har waɗanda ba su yarda da Allah ba ma gaba sun yarda cewa adalci rukuni ne na wato ainihin gudanar da mulki a duniya duk wanda ya watsi da wannan rukunan to ya jawo kansa barazana na rugujewar mulkinsa na rugujewar daularsa ta haka mana kira ga shugabanninmu lallai a yi riko da adalci annaba alaihi salatu salam yana cewa wallahi ko wallabi nafsu muhammadin da yade lau anna fatimata binta muhammadin sarakat da qata'tu yadaha Ishe na rantse da wanda ran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake hannunsa da Fatima ƴar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za ta yi sata yace wallahi da sai da yanki hannunta akwai kwatanci da Annabi sama da ka zama ɗarsa to Annabi yake cewa duk da yadda ke son ƴar ta Fatima da za ta yi sata sai ya sai ya wato ainihin ayar mata da dokar Allah madaukakin sarki shine adalci da wanda ya yi nisa da wanda yake na kusa كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين كنت أير عين ذكا وجن تبتر دكتكيا تتأير دكتكيا كودا أبن ياشا فيكو كو ياشا في إيانكو كو ياشا في دنجنكو مقصنتا كو تلكوا كو مودتا إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى an ta'dilu Allah ya ce in ya shafi talaka ne ko mawadashi duk Allah ya fi ku kusanci da waɗannan shi ne mai jibantar labarin su duka kuma shi bayar da dokar nan ya ce duk wanda yi kaza a yi masa kaza don mai ko za ku ware mai kuri in yayi ba za a yi masa ba Ɗan uwanka in yayi za a kyale shi dan gidanku in yayi za a daga masa ƙafa. amma wanda bai da gata idan ya yi shi ne za a je a bi doka a kansa ko ma a ƙetare doka a zalunce shi Allah ce kada ku bi soye-soyen zuciyanku ya hana ku yin adalci wannan shine abin da ke faruwa kuma shi ne musabbabin duk waɗanda da yawa daga cikin bala'o'i da muke suka ci suka cin yawa a wannan ƙasa tamu rikon sakainar kashi da muka yi madokoki na tabbatar da adalci a ƙasanmu da kuma zamantakewar magana ta ƙarshe shine mana ƙara da kira cewa lallai dai duk wanda suke da hannu a kisar wannan bayar Allah a gurfanar da su a gaban shari'a a ladabtar da su domin hakan ya zanto gani gawa ne ya ishewa ne tsoron Allah madaukakin sarki nan kuma ya adalci kar a je a kama wadda ba su shi su gani ba kuma kada a bar waɗanda ana da zargi mai ƙarfi akan cewa sun bayar da gudunmawa har mai kula da ko shugaban polisawa da ke kula da division wato dpo da aka ce sun je kuma da kanta ya ɗauki wannan matan ya ba waɗannan eh, mutane 'yan tashin hankali suka yi masa eh, kisan jilla sai na umar yake cewa ah, da aka samu mutane bakwai suka haɗu suka kashe mutum ɗaya ya ce zai kashe su gabaɗe a dalilin kisan mutum ɗaya aka ce ai suna da shi abin nan ya ce wallahi lau mala'a alaihi ahlu sana'a da qataltuhum bihim jami'a da mutanen garin sana'a gabaɗe za su haɗa baki su kashe mutum daya to sai na kashe su dukansu shine ne ma'anan min ajli dalika katabna ala bani isra'il annahu man qatala nafsan bighayri nafs aw fasada fil ard fa qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha fa ahya an-nasa jami'a Allah ya da labarin kissan ayyan annabi Adam guda biyu sai ce saboda wannan abin da ya faru muka wajabta muka rubuta wa bani Isra'il cewa duk wanda ya kashe rai guda ɗaya ba tare da rai ɗin nan kisa ta yi ba ma'ana ba tare da haƙƙi ba hmm? to kamar ya kashe mutanen duniya ne gaba ɗaya faka annama qatalan nata, jami'a kamar ya kashe dawaka duk wanda ya bayar da wato ainihin gudunmawa aka kashe wani ba tare da haƙƙi ba to shi ma sharikun ne fi yana da hannu dumu-dumu a cikin wannan kisan son an tashi za a yi shari'a duk waɗanda suke da hannu dumu-dumu ya wajaba a kawo su gaban shari'a duk wanda ta tabbata kuma cewa ya bayar da wannan gudunmawa na wannan barna to ya dace a hukunta shi domin a yanke masgarin barna a al'ummar musulmi Allah madaukakin sarki ya sa wannan kiraye-kirayen ya isa ga waɗanda za su je da aka yi don su kuma Allah ya sa su ɗauki mataki da ya dace abu na gaba shine magana akan matsayin malamai a wannan al'umma da zamanku tana iya kun je abin da ya faru a Bauchi na a jami'ar ATBU wanda duk wanda ke sauraron malamai a wannan ƙasa ya kan cewa Profesa Isa Mansur Yalwa malami sannan banda kasancewa ya girku a ilimi duk wanda ke bibiyansa ya san cewa mutum ne wanda yake na natsatsai yadda ake buƙatar mutum mai nutsuwa to ya kai tsananin nutsuwa musamman ma in za ka yi la'akari da irin yanayin shekaru nutsuwarsa ta fi ma shekarunsa kuma saboda wannan albarka ne na ilimi kama daga hadda da karatun alkur'ani mai girma sannan sauran ilimoma da Allah madaukakin sarki ya ajiye a wannan bawan Allah abu na uku duk wanda ya san wannan mutumin ya san mutum ne mai girman mutane bai raina mutane ba shi da girman kai bai zaluntar mutane mutum ne mai fara mai girmama kowa yana zaman lafiya da kowa da malamansa da ɗalibansa da iyayensa da ‘yan uwansa da ƙungiyoyi daban-daban wannan mutum ne wanda yake eh, duk wanda ya san shi zai bayar da wannan shaida a kansa sannan kuwa uba tsarin karantarwa da fahimtar addini tsari ne wanda yake a kai ta wasafiya tsari na wato ainihin abinda annabi ya bar sahabbansa a kai babu tsaurin kai hmm, babu sako-sako wannan shi duk wanda yake sauraron karatun su abin zai ji kenan sannan wala nuzaki ala Allah ahadan ko da daga yadda muryarsa kake ji zaka ga cewa akwai alamar tsoron Allah tare da shi sannan ya daɗe yana hidima wajen jagorancin karatu da karantarwa da limanci a wannan jami'a kaga duk mataki da za a ɗauka da ya shafi limanci a matsayinsa ko da ba shi da waɗannan abubuwan da muka ambata a matsayinsa na limani wanda ya shekara goma sha bakwai zuwa sha takwas yana jagoranci a wannan ba tare da karɓan sisi a wajen kowa ba ko alawansu. ya ce baya karɓan allowance a duk wani aiki na karantarwa ko jagoranci na addini wannan kuma ya yi ƙoƙari duk wanda ya san yanayin ɗalibai da wane ne a biyu ya haɗa kansu ya haɗa kansu saboda haka ko ba komai wannan mutumin ya cancanci girmamawa ma duk wani mutum wanda yake musulmi ballantana kuma jagorori musamman jagorori na university Profesa Mansur ba wai kawai malami ne haka ba hmm? wanda kawai ya zo ya shiga jami'a ba shi ma a jami'an profesa akwai wani wanda yake sama da profesa a university babu ai shi ne daraja na koli da za ka kai a harkar matsayi na karantarwa a university a ko'ina a duniya a ko'ina a duniya shugaban jami'a ma ai professor ko ba haka ba so duk wanda ke professor zai iya zama shugaban jami'a ko wannan spirit na kamar da ya ɗaya sannan liman malami international malami sannan limami sannan professor kuma lauya a ce za a yi wani abu a makarantar da yake limanci abinda ya shafi matsalaci a ce ba a sanar da shi wannan zubar da kimar malamai ne da limamai wannan shi ne mu abinda ya fi bakanta mana rai a ce a irin wannan amma babu ma shawararsa amma a laitar da aka rubuta aka ce an yi shawara da masu ruwa da tsaki amma a ce a jami'a abin da ya shafi matsalaci ba a yi shawara da babban limami ba na jami'a kuma a ce an yi shawara da waɗanda suke da ruwa da tsaki a kowani mai ruwa da tsaki a harkar limanci da masallaci sama da nema? to abinda ya sa nake wannan maganar in jawo hankalin mutane mutane ne musamman shugabanninmu malamai suna da kima duk wanda ya lakanta malami to ya walakanta kanta kuma Allah bai kyalewa Allah bai kyalewa saboda waɗannan su ne magada annabawa musamman waɗannan malamai irin wannan mutumin da na gaya muku cewa mun masa shaida da wato ainihin nagarta in kaiwa wa wannan shegantaka Allah ne da kansa zai zai ɗau a kanka to shugabanninmu na duniya masu yin jagoranci wanda suke da executive power da authority ya dace a ce su ne waɗanda za su fi kowa girmama malam saboda aikinsu kusan tsaye ne jagoranci wa mutane shi malami zai jagoranci mutane a harkar duniya da lahira kai ko harkar duniya ce jagorancinka shi yasa da Allah ya ce ati'u Allah wa ati'u Rasula wa ulil amri minkum masana tafsiri suka ce ulil amri minkum anan ne jagorori iri da malamai da kuma shugabanni na harkar yau da kullum to ya dace a ce ana da kyakkyawan fahimtar juna da haɗin kai tsakanin waɗannan shugabanni malamai ba suke cewa a biku su suke karantar kada a yi muku zanga-zanga kada a yi muku tashin hankali a yi haƙuri da rashin kirkinku saboda mai saboda matsayi da Allah ya baku sannan kuma za ku zo ku walakanta malami kuma yadda shi fanko sannan a kan mai ne ba wai akan abu ne wanda shi ne mafa a kan aiki ne wanda kuma amfani ne a gare ku a haɗa kana shugaba a haɗa maka kan mutanenka mai fi daɗi mai fi daɗi sama da wannan amma ka ce waɗansu ɓangare sun maka frega sai ka fita a harkar wannan ka je wai zanka. ka raba kan musulmi to wallahi ba raba kan musulmi kawai suke ba suna raba kan ɗalibai ne a wannan jami'ar da malamai kuma wannan hukumar za ta jawa kanta bakin jini irin wadda ba ta taba zato ba aka muna kira farko dai muna amfani da wannan eh, munasabar mana jajantawa malam bisa wannan rashin mutunci da rashin ganin girma da kwaye wa malami zani a kasuwa da hukumar wannan jami'a kai Allah ya haƙwarta da shi sannan na biyu muna jawo hankalinsu su janye wannan dama da suka bayar a gina masallaci da sunan kungiya a jami'a guda ɗaya kowace irin kungiya ce a tsarin da university suka gudana a kai ɗalibai na musulmi kungiya ɗaya suke nisa ita ce muslim student society ko mai kake a waje in ka shiga jami'a to abinda kungiyar ku wannan shine abin da ya dace a kowace jami'a a yi rukun shi duk wadda ya zai wata kungiyarsa yi in ma yana da wani activity sa zai akwai hold akwai wane ne ya karba makaranta da ba shi dama ya yi ba mutane suna zuwa ma daga waje ba su yi program a universities amma da sunansu in sun gaba sun ɗauki sunansu sun tafi amma a ce za a kawo wani body kuma a cikin jami'o'i to rikici fa irin na ɗalibai ya fi kowanne muni so an zo an tsinke wannan barakar kuma rashin kyakkyawan shugabanci ma wani shugaba zai jawo a kawo wannan barakar wani zai ce don mai abu ya shafi bauchi muna magana a nan a lafiya a'a akwai university a lafiya ko ba haka akwai university a duk manyan biranenmu da garuruwanmu sannan kuma waɗannan rabe-raben da muke da shi duka akwai su a universities a cikin malamai a cikin ɗalibai amma kowa ya haƙura ana zuwa yi da kowa ya yarda da shi to don mai kuma za a zo daga cikin gida a kawo mana wani sabon baraka kuma a irin wannan wurin saboda haka muna jawo hankali ma shugaban wannan jami'ar da shugabannin sauran jami'o'i namu shi ya janye wannan abu su kuma kansu yadda da wannan a jami'o'insu da in sun fara wannan to abin zai fi karfansu saboda kowa yana da yanci in ya nema a bashi in ko za a ba kowa to za a yi a jami'a ɗaya akwai masallaci yan kaza masallaci yan kaza ko a garin ma ai ba daidai bane ba so muke ba ya riga ya faru ne bayan da aka iya ko nawa amma masallaci ai na Allah ne kawai in kai musulmi ya rashi a ce zaka yi sallah a ko to annan wuri da aka kebe aka ce waje ne na tarbiyya to bai dace a zo ana kawo irin wannan bambance-bambancen ba saboda haka muna kira da babban murya sauran jami'o'i kada su yi koyi da abin da wannan jami'ar ta yi sannan kuma ita wannan jami'ar mana mata wasiya ta yi koyi da abin da sauran jami'o'in suke na tsayawa a kan ƙungiya guda ɗai na ɗalibai musulmi wadda za su haɗu a yi almuttafaq alai abinda kowa ya yarda da shi musulunci ne ai abinda yake ana da sabani kowa ya zai sabani shi a wajen mutanensa wannan shi zai ƙara wato ainihin tabbatar da tarbiyyar yaranmu a wato ainihin jami'o'i yaran da ake ƙoƙarin ma a jawo su su tsaya a musulunci kada waɗansu tunani na duniyanci da sauransu su wato ainihin tafiyar da su sannan kuma za a zo a sake zo kuma a makarantar a girka su akan cewa wannan musulmin daban ne wancan daban wannan masallacinsa daban wannan masallacinsa daban a ai haƙuri kada a kawo abin da zai janyo rikici wanda ba za a iya cire shi ba Allah madaukakin sarki ya kawo ƙarshen wannan fitanar ta tsaya a inda ta fara Allah madaukakin sarki ya hana mu koyi da sharri wannan su ne ta'alikai guda biyu da masonayi za mu karanta ta'alikin da malam yayi sai mu sai mu tsaya yace tilka hiya ghazwatu uhud bi jami'i marahilha wa tafasiliha yace abubuwan nan da kuka ji gaba ɗaya shine abin da ya faru a yakin uhud da marhalolinta ta gaba ɗaya da kuma bayanin ta filla filla وطالما بحث الباحثون حول مصير هذه الغزوة yace masu bincike sun dade suna bincike dangane da mai makomar wannan yakin waye nasara a ciki hmm? hal kanat hazimatan am la shin dangane da musulmi yakin uhudu eh, hasara ce a gare su wato an ci su da yaƙi ko ba a ci su da yaƙi ba malam ya ce wallabi la yi shakku fihi ya ce abinda ba a yin shakku a ciki an na tafawuƙar askari fi safhati tsaniyati min alqital kana lil mushriki cewa wato hauhawa na soji a shafi na biyu na yakin ya kasance ne ma mashirikai mashirikai su suka kasance a sama a fefe na biyu na yakin aikon bi mun ga fefayen gaba ɗai ko? a shafin barko musulmi ne ke sama don su suke jifan wato ainihin mashirikai har mashirikai sun fara guduwa ko ba haka ba to sai waɗanda annabi ya ce kada su sauka sai su ga cewa to an riga an yi nasara sai suka sauka ɗan sai khalid ibn walid shi kuma ya rundunansa suka koma suka hau suka mai gurbin musulmi hmm, lokacin kafin ya musulunta ko suka mai gurbin musulmi a nan sai kuma abin nan yanayin ya juya to a wannan shafi na biyun kam lallai mushrikai sun suka kasance a sama shine abin da malam ke faɗa wannan babu shakku akai kai annahum kanu musaytirina ala sahati alqital kuma a wannan faifai na biyun su suka kasance suke da dama su suke iko da filin yaƙi وأن خسارة الأرواح والنفوس كانت في جانب المسلمين أكثر وأفتح كما بشكو cewa hasara na rayuka hmm, da mutane a ɓangaren musulmi ya fi yawa kuma ya fi muni a wannan shafi نبي إرض وأن طائفة من المؤمنين إن هزمت قطعة باب شكو ولنس ونطنقرنا مسلمين للي سم سم فائد فرقشا معنا سم قد فبا سن برتدين يجي أنسا وانا وأن دفة القتال جرت لصالح الجيش المكي باب شكو شواء باتو gangan yaƙi ɗin ya gudana ne ma maslahar mushrikai a wannan shafi na biyu lakin na hunaka umuran amma duk da waɗannan abin da ba ma shakko a ciki akwai abubuwa kuma waɗanda tamna'una an nu'abbir an kulli zalika bin nasu bil fath Wadda suna hana mu in malam mu ce duk abubuwan nan da suka faru nasara ce buɗe ne da kafirai suka samu akan musulmi mai sa ba za mu ce haka ba mai sa ba za mu ce kafirai sun yi nasara akan musulmi ba haka sai mene yake sha a sake babu kaidi ba za mu iya faɗan wannan ba yake saboda waɗansu abubuwa kuma ku kirga ya faɗi abubuwa guda takwas abu na farko ya fa mimma la shakka fihi anna jaysh al-makki lam yastati' ihtilal mu'askar al-muslimin mu'askar al-muslimin yace abu na farko babu shakku cewa rundunan mushrikai bai iya kwace matattaran musulmi ba bai iya ya kori musulmi daga inda suka tsaya yake ba ta yadda shi zai mai gurbinsu ba haka bai faru ba wani abu na farko kenan abu na biyu ce wa annal miqdar al-kabira min al-jaysh al-madani lam yaltaji ila al-sira na biyu shine mafiya yawan mayaka na rundunar madina wato musulmi kenan ba su gudu ba مع الارتباك الشديد والفوضى العامة ضد الشيوة أنت مو آه مجنية سوسي an samu eh, abin nan rikicewa garin mutane a rundunar madina kamar yadda muka karanta a baya ko duk da an samu wannan amma balkawa bai basala an samu mafiya yawancin sun yi mukawama sun wato ainihin eh, kare kawunansu basala kai da tsananin jarunta hatta ta a haula makarri ce, har sai da suka zo suka hadu wato a wajen matabbatan jagorancinsu ba mun ga yadda suka yi har sai da suka zo inda annabi alaihi salatu wasallam yake ba suka gewaye shi suka ci gaba da wato ainihin kare annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan shine abu na biyu shine cewa mafiya yawan rundunar musulman sun tabbata a filin yaki ba su gudu ba abu na uku wa anna kaffatahu lam tasqut ila hadd an yutaridahu aljaysh almakki al-makki cewa siffata runduna annabi sallallahu alaihi wa sallam bata fadi a ƙasa ba ta yadda mashirikai za su saka su a gaba su gudu ba su gudu ba suna nan a filin yaki inda suka tsaya haka suka tsaya har mashirkan suka tafi na hudu wa anna ahadan min jeshin madinati lam yaqa fi asr al babu wani mutum daya daga cikin rundunar Madina wanda ya fada a matsayin kamammen yaki a hannun mushrikai ba su kama mutum ko ɗaya ba na biyar malam ya ce wa annal kuffara lam yahsulu ala shay'in min ghana'im almuslimin mushrikai ba su dauki wani abu ba wanda ya zanto ganima daga musulmi su tafi da shi makka ba su samu dauki ganima ko ɗaya ba musulmai ne suka fara zuwa suna ɗiba ganima ha sannan wadancan kuma suka dawo da suka gane cewa yanan ya canza ko saboda ka su ba su ɗauki ganima ko ɗai ba na wato ainihin musulmi na shida wa annal kuffara lam yaqumu ila safhati thalithati min alqital man ga shafi na farko musulmi suna kan gaba shafi na biyu kafirai suna kan gaba akwai shafi na uku da ya kusa ya faru ne da suka yi nisa sai suka yi nadama to me suka yi kenan suka ce to ai ba su yi ta nasara ba kuma ga sunan sun jimma rundunar musulmi sun gajiyar da su sanaka su dawo mana a wannan lokacin da suke wannan shi kuma na alaihi salatu salama ya kwana da wannan tunanin ko shi sa waya garin kawai ce mu zo duk wanda ya yaki da muje ya fito za mu koma za a yi shafi na uku mashirikai sun dawo shafi na uku ba su dawo ba kenan suna ha ashe ba su yi ba su yi nasarawa to ce wannan ya daga cikin da zai sa ba za mu ce mashirikai sun yi nasara ba saboda ba su dawo shafi na uku din ba من القتال مع أن جيش المسلمين لم يزل في معسكره duk da cewa rundunan musulmi bai gushe ba bai bar inda ya da zango ba don sha annabi ya dawo hamra al-asad ba ya da zango a wurin to yana wurin ne maka ga yadda annabi ya tura musu zuma yadda suka tura sako ko malam yace abu na shida wa annahum lam yuqimu sahata bi sahati al-qital yawman aw yawmayn aw thalathata ayyam bas ya da zango a filin yakin ba kwana ɗaya ko biyu ko uku kama huwa da abul na fi zalika zama kamar da ne al'adar duwar da suka yi nasara a filin yaki a wannan zamani idan har aka yi yaki wanda suka yi nasara suna tsaya a filin yakin su kwana ɗaya ko biyu ko uku su kori wanda suka yi galaba akan su su kuma su tsaya a wurin don su cewa su ne suka yi nasara su suka ci gari mashirkai ba su tsaya ko kwana ɗaya ba ballantana biyu ballantana ballantana uku bal sara'u ila al-imtihab bari dai sauri suka yi nasu wato ainihin barfilan suka yi saurin guduwa wa tarki sahatul qital suka yi saurin barin filin yakin kabla an yatruka al muslimun tun kafin ma musulmi su bar filin yakin so suka bara ta hanya suka tafi to wannan barin saurin ɗaukar hanyar shine dalili na bakwai abu na takwas malam ya ce walam yajtari'u ala ad-dukhul fi al-madina li al-zalal wal amwal bas samu karfin rai na su shiga garin madina ba su kwace eh balona su ce ribaci zuri'a ko su kwace dukiya ba su yi ba ma'annaha ala bu'di iddati khatawatin fa hasab duk da cewa madina nisanta da su ‘yan tako ne, ididdugu kawai barata yawa, ai mun faɗi yadda aka yi yakin ko? Oh, da shi na aibai da nita da cikin garin Madina, ‘yan tako ne kawai za su shiga garin Madina, amma ba su yi haka ɗin ba, to ka ce sun yi nasara? Wa kanat maftuhatan wa khaliyatan tamaman, kuma garin ya kasance a buɗe Ko ba mutane duk an fita an zo yaki so kaga za su iya shiga mayakan suna filin yaki ko an kore su su je su yi abin da za su yi dukiyar da za su dauka su kwashi dauki eh, da za su dauka na shi ya faɗi abubuwa guda takwas akwai nasara mala yace kullum zalika duk waɗannan abubuwan guda takwas da ya ambata يؤكد لنا أن ما حصل لقريش لم يكن أكثر من أنهم وجدوا فرصة أبن دي فارون من قريشة وعهود بوانا بني تمد شوى سنسام وتداما ونجحوا فيها بإلحاق الخسائر الفادحة بالمسلمين أو أن نداما سن آه، إيح حيثر دحسارة ممونة ممسلمين مع الفشل فيما كانوا يهدفون إليه ضد الشيوى سلم فادي قرقشا سكين أبند سوسكي نفي نمي من إبادة الجيش الإسلامي ما ينكار دنج مردون المسلمين بعد عمل التطويق بين دسكي مسو كوانيا وكثيرا ما يلقى الفاتحون مثل ما يلقى الفاتحون بمثل كما يلقى الفاتحون بمثل هذه الخسائر التي نالها المسلمون yace so da yawa waɗanda suka yi nasa a filin yaƙi suna samun irin waɗannan hasarar da musulmi suka samu amma anna dalika kana nasran wa fathan fakalla wa hasha amma cewa wannan hasarar da musulmi suka samu yana nuna cewa an yi nasara a kansu an samu buɗe a kansu malamin shi to kalla. kun san kalla ai ha wato fau-fau wa hasha tam-tam sace bal bari ma dai yu'akkidu lana ta'jilu abi sufyan bil insihabi wal insiraf annahu kana yakhafu ala jayshihi ala jayshihi al ma'arrata wal hazimata law jarat safhatun thalithatun min al qital wana shi da bana tara din yace ai gaggawa abu sufyan na janyewa da tafiya yana nuna cewa ya kasance yana jin tsoron aibantawa da rugujewa hmm, wato rashin nasara da a ce an kuma zuwa shafi na uku na yaƙi ɗan wani zaɗu zalika ta'akkudan ya ce abinda zai ƙara tabbatar da wannan shine hina nanzur ila mawqif abi abi sufyan min ghazwati hamra al-asad in mun waiwaye adan tafiya maka ga yaya matsayin abu sufyan ya kasance dangane da yakin hamra al-asad wanda mun karanta satin da gabata ya ce sun gama shiri komai su fate sun je sun abin da aka ce karka tafi ya ce na gan su a cikin jama'a da ban taba gani su ba suna suna saboda tsannin kiyayya da fushi a gare ku ban taba ganin su cikin irin ban taba ga kuma a cikin adadin da ban taba ganin ina sa hmm? so shi ma sai ya tsorata ko zo da shi shi ma ya bayar da irin wannan sakon ko yawa ya ce. wa idan fa hadhihi al-ghazwatu inma kanat harban ghayra munfasila don haka yaƙin uhudu in muna son mafaɗi yaya take to yaƙi ne irin yaƙin siyasar najeriya da ake kira inconclusive hmm? ya ce fahadar ilgazuwa inama kanat harban gaira munfasila wannan yaƙi ne wadda take inconclusive mai inconclusive da hausa ha wacce ba za ka ce ga wanda yake ba ko ba shi ne ma nan gwangwalo din ba ba san wanda yake ba sai an zake wani zagaye to zagayen ba a yi ba hmm? zagaye na ukun ba a yi ba an kori mashirikai sun tsorata sun gudu hmm? musulmi sun ji musu su ma sun jima musulmi an yi jina-jina hmm? wani abokin mu a jami'ar Nijar lokacin sai ce sai bai yi doki in doka da kai ha to an yi doki ne in doka an doke su suma sun doka ko amma waye nasara in konkulusi. Aka da inconclusive أخذ كل فريق بقصه ونصيبه من النجاح والخسارة ce kowane bangare ya karbi rabansa na nasara da na hasara so kowa ya danyi nasara kuma ya hasara yace thumma hada kullum minhuma an alqital sannan kowa ya kaushe daga wato ainihin yaki min ghairi an yafirra an sahati alqital wa yatruka maqarrahu lihtilal aladu ba tare da wani ya bar mazauninsa a filin yaki ba ba tare da ya gudu daga filin yaƙi ba ba tare da kuma ya bar mazaunansa abokin gabansa ya yi masa kamauri zaune ba shi ne al'istilan ko wa haza huwa ma'anar harb gairar manfasila ya kuma wannan shi ne manan yaƙi in conclusive wa ila haza ya shiru ƙaunuhu ta'ala ya irin wannan yaƙin shi ne abinda faɗin Allah madaukin sarki ke ishara a kai da Allah madaukin sarki ya magana akan yaki idan kuna yaki ga yadda za ku yi sallah ko a cikin suratul nisa sai ya ce wala tahinu fi bitigha'il qawm kada ku yi rauni wajen bibiyan mutanen ku neme su domin kuma ku yi musu jinajina in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun idan har kuna jin zafin yadda su suke ganar muku da hasara to su ma ba ya'lamuna kamata ta'lamun su ma suna jin zafi irin yadda kuke jin zafi yadda suke muku jina-jina kuna jin zafi haka kuma kuna musu jina-jina suna jin zafinsa bambancin shi ne watar juna min Allah ma la yarjun ko kuna bege a wurin Allah irin abin da su ba sa begensa ko in yakin naku dan Allah saboda ka yare ce ku ƙara ƙwazo kada ku yi rauni Allah ya faɗa wa musulmai irin wannan a cikin abin da ya shafi yakin Uhud wala ta tahinu wala ta tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin wanda suke bibiyan tafsirin mu na Ali Imran mana tafsirin waɗannan ayoyin ayoyin da suka sauka a yakin Uhud wallahi mustan tun bayan azumi ba mu daura ba زام اورا ان شاء الله مالك شيء آه، فقد شبه احد العسكرين بالاخر في التالم وايقاع الالم ان الله بده جنسك يا كمان تا بانغري da dan uwansa wurin jin zafi ha da kuma afkar da jin zafin ma dan yace mimma yufidu annal annal mawqifain kana mutamathilay wanda wannan yana ba mu fa'ida cewa matsayin kowane bangare kusan ɗaya ne iri guda ne sai ce wa annal fariqain raja'a wa kullun ghayr ghalib Wani yana nuna mana kenan cewa dukkan su bangaren guda biyu kowa ya koma gida babu wani wanda yake shine galaba shine galaba ha yawwa babu wani wanda shi ne wina hmm? babu wannan kowa in har sai an fari wannan classification ɗan hmm? to sai dai a ce win-win situation ha? amma ba a yi win the lose situation ba ba win the loss ba ha? sai dai ka ce win-win ko kuma ka ce las kamar da shi malam ya faɗa ya ce kullum min huma gairu galib dukansu babu wanda ya galaba wannan shine ne ta'alikin da malam yi a dangane da wannan kuma yana ji wannan ya ƙara wayar muku da kai cewa a wannan yakin ba ba galaba aka yi gaba ɗaya akan musulmi ba an samu hasara mai yawa a ɓangaren musulmi kuma Allah ya gaya mana dalilai na wannan ɗin kamar da malam zai faɗa mana a karatun da zamu yi nan gaba da shi ƙur'ani ya yi mana magana akan yakin Uhud kuma ya faɗi darussa da ya dace mu ɗauka saboda gobe kar musulmi su sake samun irin wannan hasara in sun tafi wani yaki kuma sun ɗauki wannan matakin kuma bayan nan waɗannan musulman da sahabba na alaihi salatu wasalam ba a sake shi su a yaki ba saboda sun ɗauki izina sun koyi dashi abinda ya dace kowar musulmi ya koya kenan in ya shiga wani ne Allah ya masa wa'azi ta bi wa'azin Allah sai zauna lafiya shi ne da muke ta faɗa musulmin Najeriya mu dawo kan doron shari'ar Allah madaukakin sarki mu daina zaluntan kawo nan Allah madaukakin sarki zai canza mana yanayi ta yadda mu zauna lafiya da mu da waɗanda ba mu ba za mu zauna lafiya kuma kwarjininmu zai dawo kawai haka zaune gari banza ba zai tashi kai hari ma wani mutum ko musulmi ko ba musulmi ba a ƙasar musulmi wannan abin babban bakin ciki Allah madaukakin sarki yake ya abin da muka faɗa ya zanto ne zai falla shi daga Allah muna roƙon sai da amana wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you.